wannan matsalar rashin kama tasoshin gidajen rediyon kasashen waje na fa zuwa ne yayin da kungiyoyi ke ci gaba da nuna ɓacin ransu game da daren mikiyan da sojoji cikin kwanakin nan ke yi akan wasu jaridun kasar wasu ma abota sauraron gidajen rediyo da yana cewa fiye da kwanaki hudu kenan ba sa samun kama gidajen rediyon kasashen waje batun da ma suke danganta da yunkurin saka takunkumi ga yan kasar ina nema VOA da BBC to ka samu ban samu ba bana samu ya kusa sate eh, kwana uku kwana hudu yanzu bana samu to yanzu da baka samu ya kike ji a ba dadiya eh gaskiya ba daɗi kuma muna ji ana cewa gwamnati ne ta yi flogin wannan airwaves din kuma haka ne to lallai wannan shine muguwar rawa wannan shine muguwar rawa don ba abu ne abin da zai ja musu sai bakin jini don sun yi wa newspaper haka kuma yanzu sun yi graduating zuwa radio wannan ko lokacin sojoji ba taɓa mana wannan abun ba so duk wanda ya mana wannan gaskiya mun kulla da shi dama mun kusan mun dogara mun ta'allaka da sauraron waɗannan tashoshi din wurin samun bayanai da sanyin safiya game da halin da kasar mu take ciki so sai kuma yanzu ba mu samu a to ni dai abin da zan fara cewa tukuna ni dai muna tur da wannan harka da ake ɗauka muna kuma allah wadai da duk wani wanda zai hana a cikin demokuraɗiyya wace mutum ya hana kafafen watsa labarai su yi aikin su muna tar da wannan ko ba demokradiya bane ko ba zai haifar da ɗa ido ba inda na gane cewa akwai manakisa a daidai inda nake kama Voice of America da safi yanzu maimakon kama Voice of America sai kasance na kama FRCN eh, ta Kaduna kenan da can kuma da can kuma ita ya farsiye din nan ina neman ta bana samun ta ya aka yi yanzu ta dawo to watakila ko rediyo ka ne ba inganci ko kuma ba batir makamu ai rediyo na ina amfani da shi sama da shekara ashirin ina ina sauraron abun nan Mr David Maloma wani tsohon dan jarida ne a kasar ya ce hana sauraron gidajen rediyon kasashen wajen bai dace ba bai kamata abun yana zama haka ba komai dai sai gwamnati ta sa kafa komai dai sai gwamnati ta sa kafa jaridu yanzu an sa kafa rediyo kuma ana sa kafa ita ma kungiyar wakilan kafofin yada labarai a kasar wato correspondent chapel ta faitar ne da duk wani yunkuri na hana sauraron gidajen rediyon kasashen wajen malam umar dan kano shine shugaban kungiyar a jihar adamawa mutanen najeriya sun damu don ni kaina na sha tambaya ta waya wasu sun zo sun same ni suna tambaya me yake faruwa kuma idan muka yi la'akari za mu ga yanzu ya kai wajen sati ɗaya zuwa kwana goma wanda jaridun najeriya sojojin ƙasar nan suna tattare motoci suna tattara kamfunfuna don ka a su so shi yasa mu gaba ɗaya muka yanke hukunci cewa to wannan gwamnati da ake zargi lalle tabbas su ne suke da ake zargin suka sa suke da wata munakisa ta hana waɗannan tashoshi na bbc da voice of america don saboda kan jama'a su ji me yake faruwa kuma wannan kaga yana ba hurumi yana ba da hurumin cewa a zargi gwamnati cewa akwai abin da take boyewa to sai dai kuma duk kokarin ji daga hukumar kula da kafofin yaɗa labarai ta Najeriya NBC abin fa ya tura Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya